بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha hudu ta bakwai ga watan eh, takwas watan sha'ban a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha hudu ga watan biyar shekara ta 2016 biyu da izina Allah maɗaukin sarki za mu tashi a karatun muwatta na wannan mako a darasi na 48 kuma muna cikin kitabu sala kundi na uku da ike magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah kundi na uku da yake magana a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah kundi na farko ya yi magana kan abin da ya shafi lokutan sallah kundi na biyu ya yi magana kan abin da ya shafi tsarki sai kundi na uku yake magana kan abin da ya shafi sallah za mu tashi a babi na goma sha uku mana babu ta tashahudi fi sala babu ta tashahudi fi sala babin da zai mana magana kan abin da ya shafi tashiya a sallah shin tashiya ake cewa ko tahiya ko kuma tafiya da hausa amma eh wani ce tahiya wani ce tashiya wani ce tafiya logat ke ko yawa logat ne ya rika ne daban-daban sai dai wanne ne a sahu saboda sun ce akwai hausa bakwai akwai abin da ba hausa bakwai ba kullum da jego to tahiya ko tafiya ko tashiya wace take cikin hausa bakwai wace take cikin ba hausa bakwai ba a hausa kenan amma dai a larabci tashahud at tashahud wanda yace tahiya kaga daga at-tahiyyat kenan wanda yace tashiya kaga kamar daga at-tashahhud yake so ya ciro kalmar kenan ko wanda yace tafiya fa daga tahiya ko daga saboda za ga duk yare ana samun ana samun yadda suke fama da waɗansu harufa ana samun yadda suke fama da waɗansu harufa akwai ibdalin waɗansu harufa kamar alhamza za a ga wasu hausawa suna ibdalin ɗan alhamza zuwa ha abuja sai ce maka habuja abubakar sai ce maka habubakar ko baka taba jin ba wasu da yake cewa habubakar ba wani za a yake cewa hausa baka ba rubutacciyar hausa ba zai ce maka abubakar amma ya tashi rubuta zai ce maka abubakar kullum da ke ko to wani kuma haɗin ce yake mai da ita ha wanda haɗin yake bi da ita a babu tashahhud fi salah babun da zai mana magana kan tahiya a sallah a tashahud ana kiran tahiyya da at tashahhud ne saboda a cikin da akwai shaidawa akwai ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kaga an samu a tashahud kenan shaidawa fi sala a cikin sallah menene hukuncin tahiya ko me ya tahiya take a cikin sallah hukuncin tahiya a cikin sallah malamai sun kara ma juna sani waɗansu suka ce sunna ce waɗansu suka ce wajibi ce kullum da ke ko waɗanda suka ce wajibi ce saboda manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce falyaqul at-tahiyatu lillah tunda ya ce falyaqul ya ce yanzu ya zama umarni kenan al'asul fil amri a rujo isa suka sanya ta cikin wajiban sallah in mutum bai yi tsiriya a sallah ba sallah ya tashi ban kuɗi waɗannan suka ce sunna ce tahiya sunna ce kenan mutum bai yi tahiya ba sujadar ƙabali za ta wadata mishi saboda ya rage ƙabaliya za ta ɗauke mai saboda ya rage to saboda mai suka ce sunna ce ba farin ba ce duk da annabi sallama ya ce falyakul ya ce ai wannan suka ce wannan umarnin baya nuna wajibci abin da ya sa kuwa baya nuna wajibci saboda wannan mutumin da ake kiran shi musi'u salatu wannan mutumin da sallar shi ba daidai ba annabi sallama ya ce da shi ya je ya saki ya saki annabi sallama ya ce je ya saki ya saki annabi sallama ya ce je ya saki shi ba zai iya yin wata wacce ba wannan ba sai Allah sallama ya ce to in zaka yi sallah kai kaza kai kaza kai kaza a ciki bai faɗi tahiyya ba to tunda bai faɗi tahiyya a cikin abubuwan da suke in babu su babu sallah ba to me yake da suna tahiyya ba wajibi ba ce kun ji dalilin kowane bangare daga ta bangaren hukunci kenan sai ta bangaren sai ta bangaren a lakuzanta shi ne malayin ya kulla babi a kansu amma dai ka fahimci abinda za a yi kira a tashin hud saboda a ciki akwai shaidawa kullum da ke ko a ciki akwai shaidawa ƙwala rahimahullahu azawajal ƙwala haddasin yahya an malikin an ni bin an urwata bin zubairi an abdurrahman bin abdin alƙari an na wasami a umar bin khattabi radiyallahu anhu wa huwa alal mimbari yu'allimun nasa tashahud يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kun ga yanzu an sami a ne a saboda ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu an wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai aka kira da sunan at-tashahhud قال عبيد الله بن يحيى الليثي أبو مروان مسند الأندلس يا ابن أبو عبيدة أبو عبيد أبو عبد أبو مروان عبيد الله بن يحيى الليثي يتي حدثني يحيى عن مالك يتي ما فينا يحيى ابن يحيى الليثي ya karantar da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina muftul haramain wanda ya rasu a shekara ta 179 an ibn shihab daga malamin sa ibn shihab al-imam muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu shekara ta 125 an urwatu ibn zubair daga malamin sa urwatu ibn zubair urwa dan zubair zubair dan awwa shi urwatu bin zubair ya zo ya karata 94 baban shi ne a zubair ibn awwam wanda yake cikin al-asharatu mubashshiruna bil janna wanda yake shine hawariyu hadhihi al al'umma. Zaɓaɓɓen wannan al'umma an abdul an bin abd shi urwatu bin zubair ya ruwaito daga abdurrahman abdurrahman ya rasu ya karata 80 da takwas malamai sun yi maganganu biyu wasu ka ce sahabi ne wasu ka ce ba sahabi ba ne wasu ka ce lahu ru'uya lahu ru'uya an haife shi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga manzan Allah yana kan maganganu Abdurrahman bin Abd Abdurrahman bin Abd Alƙari ku lura da kyau Abd yana da kasarateni ne yana da tanwini ne ko ko bashi da tanwini eh yana da tanwini yana da kasarateni. to kenan sunan baban shi abd sunan baban shi abd abdurrahman bin abd ba karkai tunanin abdurrahman bin abdulkari bin a a'a abdurrahman bin abdulkari bin abdin alƙari saboda akwai kasurataini nan kuma akwai alƙari saboda aka zai ce abdurrahman bin abdin alƙari ba abdurrahman bin abdulƙari ba ƙalu da ke ko karka ce abdurrahman bin abdulƙari a'a abdurrahman bin abdin alƙari abdin alƙari kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ardh jami'an la lahu mulku samawati wal ard aha ba za ka ce jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard ce wannan buri ne a gonar masara shi ya biya maka shi qur'ani ba biya ne aka yi ba so akwai ire-iren su ba su da yawa sosai za ka zama su ne darasin mu na wannan makon a lalibo su a cikin qur'ani ai darasin da ya wuce ai kun mun ci a janyo sunaye ko ko da yake ban dawo muku da littafi ba eh sai dai littafi a yi na naira goma goma kuka siya wani ma a faifa yi tsoron ka za a zayyano mana waɗannan da ke cikin ƙur'ani ire-iren waɗannan wannan eh eh eh kace gaba ɗayan su ba su kai dozin shida ba yi masu da yawa so sati mai zuwa ko gobe eh gobe kan gobe gobe sauka ɗaya za ka yi yawan ka fara zuwa gobe kakan mana alƙari sunan wata ƙabila ce a makka wata ƙabila ce cikin sunan ƙabilar ƙarura ƙara sunan ƙabilar ƙara shine alƙari wanda yake ƙabilar ƙari su kuma ƙabilar ƙari wani tsotso ne daga cikin banu huzaima bin mudilika kasan ƙabila guda sai ga tarabu ita ɗin ma kuma tarabu ita ɗin ma kuma tarabu to sunan alƙari nisbatun ne ila ƙara wata ƙabila isa ya kira shi alƙari to da karka ce abdurrahman bin abdul bin abdul qari bawo mai karatu ke ga zai ga dauka alƙari mai karatu ne ai alƙari ne a'a da tsara ne sunan unguwa ne shi abdurrahman bin abdul qari annahu sami'a umar bin khattab shi ya ji umar ibn khattab awwalu amirul mu'minin fi islam kenan farkon amirul mu'minin shine umar ibn khattab khalifatu khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya rasu aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira Allah ya karbi shahadarsa shi ya shi Abdurrahman bin Abdul Qari ya ji Umar ibn Khattab wa huwa alal minbar shi Umar ibn Khattab din a lokacin yana kan Mumbari? kuna jana da ke ko a lokacin yana kan Mumbari? Abdurrahman ya ji shi ya ji umar bin khattab ya ji umar bin khattab din ne ba a kan titi ba ya ji umar bin khattab din ne yana kan mumbari akan kira shi mimbar ne daga annamir annamir ne rafa'u saut daga murya da al'umma suka karu suka karu suka karu sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma wata mata ta umarci bawan nan nata da yake kafinta ya yi mishi ah, mumbari matattakala da zai hau ya dinga yin magana yadda kowa zai ci ina fata mun fahimci wani da ke ko saboda idan mutane da yawa kana ƙasa to an kai magana ba kowa zai ji ba to amma idan kana ɗan kan dandamali sai ya zamana in kai magana ko ina zai ji wannan kuma daɗaɗɗen al'amari ne a ƙa'ida na karantarwa tsohon al'amari ne sosai da sosai a ƙa'ida na karantarwa kun fahimci wannan da ke ko sai zama na manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya tabbatar da wannan musulunci shi ke da mafi kyawun hanyoyin karantarwa idan aka ce almimbar aka yi shiru a zamanin sahabbai da tabi'ai ana nufin mimbaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cikin masallaci shi na Madina kun gane wannan da ke ko har yanzu kuma mimbarin yana nan a yadda yake ma'ana a wurin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye ya yi mumbarin wurin yana nan shi ya sa ma ba a yi ƙarin masallacin manzan sallama ta gaba ba an yi ƙarin shi ta dama an yi ta hagu an yi ta baya ta kusurwa uku nan duk an yi ƙarin su kuma ƙari mai girman gaske amma ba a yi ƙarin shi ta kudu ba saboda ai kudu ita ce alƙibla a birnin madina isa ga annabi sallama ya faɗa ya ce in za ku bayan gida kar ku juya ma alƙibla baya kar ku kallaci alƙibla kar ku juya mata baya walakin sharriku aw gharibu sai ku kallaci gaba sai ku kallaci yamma sai ka ce a ah, ya karatun yake kuma saboda alƙibla a madina tana kudu ne kudu ake kallo isa ba ya ƙari ta kudu ba saboda an yi ƙari ta kudu to haka za a ɗauke mumbarin daga nan a kai shi can ƙarshe sai zama kuma bai zama mumbari yana inda manzan Allah sallallahu sallam yake ba ɗaya kenan ko kuma ayi ko kuma ya na a bar shi a yadda yake ayi ƙari to amma idan aka yi ƙari kuma sai liman ya yi sallah a nan sannan ya taka kuma ya je can gaba ya wuce mara sallah don sai mai ƙari ta gaba so wanda ce mimbar yana kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'allimun nasa tashahhud yana koyawa mutane tahiya idan aka ce yana kan mumbari shi yana kan mumbari yana ba da hudu ba ko kuwa yana kan mumbari yana tanatarwa duk zai iya ɗauka yana kan mumbari yana ilmantarwa yana kan mumbari yana hudu ba amma ni idan aka ce yana kan mumbari galibin abin da zai zo shine yana ne yana hudu ba kullum da kyau yana kan yana hudu ba ya ji Umar ibn Khattab a lokacin ibn Umar ibn Khattab din yana kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yu'allimu an-nasa tashahhud yana wa mutane tahiyya Umar ibn Khattab yana kan mumbari ranar Juma'a yana wa mutane tahiyya wannan shine abin da ake bukata kullun limamai su fahimci aikin da ke gaban su shine su koyawa mutane addini su sanar da mutane addini wannan shine ake kira da huduma baya cikin hudu ba a ce kullum a bakin lima ake sanin siyasar duniya a ce bari mu je don mu ji mai duniya ke ciki baya cikin hudu ba don ba a kira hudu ba da sanar da mutane abin da ke faruwa a duniya ba Allah ta'ala ya kira hudu ba ne da zikirullah ya ayyuhal na amanu idanu diya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dhanbay fas'au ila ta ce hudu ba wasu ce sallar juma'a wasu ce hudu ba sallar juma'a hudu ba fassara zikirullah da hudu ba yana da karfi sosai da sosai a cikin maganganun malaman tafsiri sai aka kira hudu ba da sunan zikirullah kai kuma ka zo hudu ba mai da ita zikirun nas ba ka tsoratar da mutane me ya kamata su yi ga iyayensu me ya kamata su yi ga annabinsu me haƙƙin Allah me haƙƙin annabi me haƙƙin iyaye me haƙƙin makwabtaka me haƙƙi a wurin aiki da aka ɗauke ka aiki me haƙƙin aiki a kanka wannan shi ne kuma ga dubu hudubobi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hudubobi na alkhulafa ar-rashidun da hudubobi na sahabbai da tabi'ai duk za ka ga akan haka suke tafiya baya hana sakon ɗaya sakon biyu a ce mutum ya dan tsofar wannan amma ko kullum ya zama na ma sakon ɗaya sakon biyu da zarar liman ya ce ya ayyuhan ita ittaqullah ku ji tsoron shi kenan ya gama kan abin da ya shafi jin tsoron Allah subhanahu wataala kawai zai shiga siyasar duniya ne wannan baya cikin hudu ba kuma babu wanda ya ce shari'i na hudu ba shine wace ka san fiqhul waqi wani suna da ba shi da alaka da musulunci da aka kirkira a ce shine al-fiqhul waqi baya cikin waɗannan mutane baka tsoratar da su Allah ba ba su san haƙƙin Allah ba baka karantar da su ba ka zo kana dora musu wasu abubuwan da ba shi bane Umar bin Khattab yu'allimu an-nasa tashahhud yana sanar da mutane tahiyya ya qulu yana cewa shi Umar bin Khattab din qulu ku ce at-tahiyyatu lillah at-tahiyyatu lillah ba at-tahiyyatu ba zaka ji mutane suna cewa at-tahiyyatu lillah at-tahiyyatu lillah ba sanya ma ya'u shadda ba kullura da kyau baka sanya ma ya'un shadda ba at-tahiyyatu lillah wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha at-tahiyyatu lillah tsarkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah tsaftatattun gaisuwa tatattun gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda an ka lura da kyau ko waɗanda sarakuna na duniya akwai irin gaisuwa da ake musu wani a ce ranka ya daɗe wani a ce allah abin nan allah ya ya bada tsawon zamani allah ya ta zamani wani a ce da shi wani a ce da shi gaza wani a ce da shi gaza da haka suke gaiso su sai ubangiji sai ya yi ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gane ya karantar da tahiyyatu lillah kan gaisuwa da suka suka jibinci ubangiji subhanahu wata'ala zama su tabbata ga Allah ta'ala domin a tahiyya daga alhaya ne alhaya kuma kallo da sarakuna ana musu gaisuwa ne na dawama kullum ranka ya daɗe kuma alhalin shi ma ya gaji wani ne watakila ma shi ne sarki na goma kuma duk waɗannan da suka wuce a musu gaisuwar ranka ya daɗe ana fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka tsarkakan gaisuwa tsaftatattun gaisuwa da babu maguzanci a ciki babu jahiliyanci a ciki sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala at-tayyibatu az-zakiyatu az-zakiyatu daga az-zaka tsarkakakken abu tsarkakan ayyuka tsarkakan maganganu don wasu malamai sun ce az-zakiyatu maganganu at-tayyibatu ayyuka az-zakiyatu tsarkakan maganganu lillah na Allah madaukakin sarki ne kadai at-tahiyatu lillah tsarkakan gaisuwa na Allah madaukakin sarki ne kadai ba na wani bane az-zakiyatu lillah tsarkakan maganganu na Allah madaukakin sarki ne kadai at-tayyibatu tsarkakan ayyuka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki kadai as-salawatu salloli biyar na Allah madaukakin sarki ne kadai so su malamai suka ce as-salawatu salloli biyar wasu suka ce as-salawatu salloli me bambanci in aka ce salloli biyar an kayyade in aka ce salloli ya hada biyar din da nafilfili da mustahabbai da sauransu to kaga as-salawatu dukkanin salloli na Allah subhanahu wata'ala ne assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya ce wannan annabi mai dubin daraja wa rahmatullahi da rahamar ubangiji wa barakatuhu da albarkar ubangiji su tabbata a gare ka assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka Daya kenan ayyuhan nabiyyu ya ce wannan annabi wa rahmatullahi da rahamar ubangiji wa barakatuhu da albarkar ubangiji duk su tabbata a gare ta yake wannan annabi mai daraja assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin kuma amincin Allah ya tabbata ga bayan Allah da suke na kware assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu mu da muke gabatar da wannan sallah mu da muke cikin wannan sallah mu da muke cikin wannan masallaci wa ala ibadillahi salihin kuma amincin Allah ya tabbata ga dukkanin bayin Allah as-salihin waɗanda suke na ƙwarai as-salih bawan Allah na ƙwarai shine wanda ya bada haƙƙin Allah ya bada haƙƙin bayin Allah kenan wanda ya sauke haƙƙin Allah ya kuma sauke haƙƙin bayin Allah da Allah ya ɗora masa wannan shine bawan Allah na ƙwarai kun da kyau in an tambaye ka waye bawan Allah na ƙwarai sai ka ce shine wanda ya sauke haƙƙin Allah ya ba da haƙƙin Allah ya kuma ba da haƙƙin bayan Allah wannan ne bawan Allah na ƙwarai ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah cewa babu abin bautawa da cancanta sai Allah wa ashhadu kuma ina ƙara shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne duk ina shaidawa da wannan aga daga nan ne aka sami a tashahhud wannan ita ce ta iya da Umar ibn Khattab ya karantar da ita a bainar jama'a a kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama ɗaya kenan kuma ta kunshi addu'a ku da kyau ta kunshi addu'a neman tsira ga manzan Allah sallallahu aminci ya tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahamar ubangiji ta tabbata a gare shi albarkar ubangiji ta tabbata a gare shi sannan sai ka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin kuma amincin Allah ya tabbata ga bayan Allah na kwai kenan za ka yi addu'a za ka fara da kanka ne sai kuma ka fara da sauran bayi ka hada da sauran bayi gaba daya kun da kyau shi yasa ka ce assalamu alaina ka fara da kanka sannan wa ala ibadillahi salihin haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi ce rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat ina fata mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan idan kai wannan addu'a ta shafi dukkanin wani bawan Allah na kwarai duk wani bawan Allah da yake salihi addu'a ta same shi sabili da haka sai in yi kokari sai ka yi kokari mu zama bayan Allah na kwarai kun lura da ke ko mu zama bayan Allah na kwarai duk wanda ya zama bawan Allah na kwarai tun daga ranar da aka shar'anta ta iyan nan addu'a tana zuwa gare shi har zuwa lokacin da mutum na ƙarshe da yake musulmi zai rasu eh kuma yanzu magana ta da daga lokacin da aka fara tahiya duk wani salihin bawa addu'a tana zuwa gare shi har zuwa lokacin da bawan Allah mutum musulmi na ƙarshe zai mutu kun gane wannan da ke ko kaga kenan ashe rahin sani ma'anonin tahiya shi yasa sai a idar da sallah sai kuma a juya ce tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa a yi mata kaza a yi mata kaza a yi mata kaza ai duk wani mutum musulmi ka riga kai mai addu'a kuma kai mai addu'an ne a cikin sallah cikin sallah shine wuri mafi tsada cikin sallah ba shine wuri mafi tsada domin sallah ta faɗa wasu a ka'aba sallah ta fi aikin hajji an mai ka shika-shikan musulunci sallah ita ce ta nawa aikin hajji ne nawa kullum da gaji saboda haka yin addu'a a cikin sallah ya fi yin addu'a a ko'ina shi ya sa kuma aka shar'anta yin ta iya a ciki domin kai makanka addu'a kai ma dukkan wani mutum musulmi addu'a amma salihu wa ala ibadillahi as-salihin saboda kan mutum ya fahimci ta tahiya kenan ba sai ya juya kuma ce sabuwar kushewa tsohuwar kushewa wanda muka rasa duk ai ta ya kai musu addu'a ɗaya kenan domin ma wannan yana cikin abin da ya sa ka sharan tahiyar kamar da Abdullahi bin Mas'ud yake cewa yace mun kasance in muna tahiya muna cewa assalamu ala nabi assalamu ala fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulanin sai ka dinga zayyano mutanenka da duk da kake so kai musu addu'a kenan tun a lokacin ma a cikin sallah ake addu'a ba ba a wajen sallah ba to idan aka ce a baka ka lissafo adadin waɗanda za ka musu addu'a a cikin sallah za ka lissafa dozin biyu ko dozin gaba za ka iya lissafawa kenan waɗanda ka lissafa su kai ma addu'a waɗanda ba ka lissafa ba ba kai musu addu'a ba sai aka kawo wa ala ibadillahi salihin duk wani bawan Allah na kware wanda ka tuna da wanda baka tuna ba annabawa da manzanni sune ajin farko wala ibadillahi as-salihin annabawa da manzanni sune ajin farko domin sune salihai kullura da ke ko wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala wani salamun ala wani salamun ala musa wa harun inna kadhalika najzi al-musinin salamun ala ilyasin eh aliyasin shi ne ai na yi mada hafsu ne ai na ce salamun ala iliyasin ma ce salamun ala aliyasin ba yawwa ka lura da ke ko duk za ga bayan Allah ne da zarar ga an ce bayan Allah na kwarai to kokolwa ka ta hararo annabawa da manzanni sai waɗanda suka biyo su da kyautatawa to duk kai musu addu'a to wannan ita ce tahiyya to yanzu ne hukuncin mutumin da yake cewa a karanta ta ya bakin salihina subhanallahi alazim za ga yana adawa da tauhidi kenan tun shekaru aru aru domin bai ta zama ta ya ba sai da aka ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi kuma sai ya ce ayi tahiyya bakin salihina kuskure ba ba ta zama tahiyya ba in da aka tsaya bakin salihina domin sai ka ce shahadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah tana da sharuɗa guda bakwai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yana da sharuɗa guda biyar kun fahimci magana ta da ke ko ina shaidawa annabi muhammad abduhu bawan Allah ne domin nasara sun dauki annabi isa dan Allah sai ka mai da martani ga nasara ka ce shi manzo Allah bawa ne Allah wa rasuluhu ma'aiki ne na Allah kana mai da martani ga yahudawa don su kashe annabawansu ma suke yi shine musu suke yi cikin jafa'i kenan in kana neman wanda ya kai a jafa'i ma'ana rashin mutunci in ka sami yahudawa ka gama don su suke kashe annabawansu kuma su alfahari da shi وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله haka ba suka dinga cewa inna har ya zama masa abun alfahari ne dabanci suke yi har suke cewa inna qatalna al-masiha lalle mun kashi dan karke tambaye ka ce waye sai suka ce Isa bin Maryama wai si maka bayanin dalla dalla Allah ta'ala ce wa ma qataluhu وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما to wannan ita ce tahiya ɗaya kenan kuma wannan ita ce tahiyar da malikiya suka rinjayar biyu kenan saboda mai sukarin jayar da ita suka ce saboda ita ce ta tahiyar da umar ibn khattab ya karantar da mutane ita a bainar jama'a a kan mumbarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake wannan bayani yana alamta ba a goge ba a share ta ba kuma ba a share wani harafi a cikin ta ba kullum da ke goyi sa ga malik yana yawan kawo asar na sahabbai da tabi'ai wanda ke nuna cewar wannan abin da suka tabbata a kai shi ba a share hukuncin shi ba kun lura da ke ko domin da an share hukuncinsa to da manzo Allah sallama bai bai rasu a kai ba kuma da sahabbai ba su koro a kai ba shi yasa malikiya suka tabbatar da wannan tahiyar ta zama ita ce number one a ita ce number one ita ce number ta farko a tahiyar da suke yi ita ce ruwayar umar ibn khattab kuma a daidai lokacin da a shafi'iyya suka rinjayar da ta iya ruwayar abdullahi ibn abbas ta ruwayar abdullahi ibn abbas ita ce da abdullahi ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana yana sanar da mu tahiya kamar yadda yake sanar da mu sura ta alkur'ani yana koya mana karatun tahiya kamar yadda yake koya mana karatun sura ta alkur'ani tambaya ta nan ita ce a matsayinka na liman haka kake koyar da mamanka ta hiya a matsayinka na malami a islamiyya haka kake koyar da ɗalibanka ta hiya da kake koyar da su sura ko dai kawai dai suna ji ne ko su iya sai ce ya kasance yana cewa ku ce at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله رواية عبد الله بن عباس حديث مسلم من قال وانا بتقول ke ko فكر جاهد وانا rinjayar da da hanafiya da hanabila sai suka ruwai sai suka rinjayar da ruwayar abdullahi bin mas'udi da ya ce mun kasance muna yin sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama sai mu ce assalamu alallah assalamu ala jibrila wa mika'ila assalamu ala fulanin wa fulani in ji abdullahi bin mas'udi ya ce haka mun kasance in mun yi sallah sai mu ce assalamu alallah mu ce assalamu ala jibrila wa mikala sai mu ce assalamu ala wani wa wani wa wani wa wani sai na salama ya juyo sai ya ce ku ce at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh no kenan uku kenan ruwayar Umar bin Khattab da ke cikin muwaffa wacce ita malikiya suka rinjayar ruwayar abdullahi bin abbasin ruwayar muslim wata ita shafi'iyya suka jayar ruwayar abdullahi bin mas'udin wata ita hanafiya da hanabila suka jayar duk an jayar ne a babun afdal ku lura da kyau a babun afdal wanda ya fi ita ce wannan ba wasu rinjayar ne a babun siha ba cewar wannan ita ce daidai wacce ba ita ba ba daidai ba ce kun gane bambancin duk malamai sun yadda da dukkan ruwayoyi tabbatattu daga sahabban nan duk gaba ɗansu shar'antattu ne saboda haka tabbatattu ne kowace yi a sallah ta yi ina fatan kun fahimci magana da kyau kowace yi a sallah ka ta yi kuma ka ta yi sai dai rai zai so a ce mai wannan ita tafi wannan kullum da ko rai zai so a ce mai ga wacce tafi shi yasa waɗannan malikiya suka ce a lillah azzakiyatu lillah ita tafi saboda mai suka ce ita tafi saboda suka ce Umar ibn Khattab na farko dai khalifatu khalifati rasulullahi yana cikin abin nan al-khulafa ar-rashidun sannan ya karantar a bainar jama'a kan Mumbar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna wannan wannan ya nuna ba a share hukuncin ta ba kun lura da ke ko shafiya suka ce eh, ruwayar abdullahi bin abbas ita tafi domin a ciki ya ce yana koya mana kamar yadda yake koyar da mu sura ta alkur'ani kun gane wannan da ke ko ruwa hanafiya da hanabila suka ce ruwayar abdullahi bin mas'udin ita tafi ma'ana ita ce afdal saboda ya kasance yana koyar da mu kamar yadda yake koyar da mu sura ta alkur'ani mai girma kuma ruwaya ce ta bukhari da muslim ban sha'afa ba abu na farko da za mu gane dukkan ruwayoyin tahiya da ake da su ikhtilafun ne ta saɓani ne na a ta an nau'anta maka an nau'anta maka ka ɗauki wannan ko ka ɗauki wannan wacce ta fi maka sauki ita za ka ɗauka amma duk ruwaya da ka ɗauka a wannan ruwaya za ka yi karka yi a talfi ka ɗebo wacce ruwayar ka ɗebo wannan ka ya fito wannan sai ka tada ruwayar ka kun ga wannan ruwaya da muka karanta ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga babu ashadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ku lura da kyau babu wahdahu la sharika lahu to daga in ka zo wannan ba za ka ce wahdahu la sharika lahu ba sai in ka je ruwaya ta ce da wahdahu la sharika lahu sai ka faɗi wahdahu la sharika lahu saboda zikiri ne na musamman kuma ka lura da kyau fikihin imam maliki wani anas sai kawo babu tahiyya bayan babu al'amali fil julus fi sala babu yadda ake zaman sallah kullu yanzu ka gama zaman sallah sai me sai tahiyya saboda haka sai ya kawo alfaf na tahiyya bayan zama a sallah yanzu tahiyya mun zama ruwaya nawa uku ruwayar abdullahi ibn abbas ruwayar umar ibn khattab daya ruwayar abdullahi ibn abbas biyu ruwayar abdullahi ibn mas'ud uku duk malamai sun tabbatar da inganci waɗannan ruwayoyin duk malamai sun amince san yadda duk wata kai a ciki tayi kun lura da ke ko kawai wacce ce tafi akan afdaliya ba a tada jijiyar wuya asali kan afdaliya ba a tada jijiyar wuya ka ce dole sai mutane sun zo sun yi wannan yayi kai kake yi saboda ga inda za ka lakanci abin ko da kai karin jayar da wata wayar da ba ita mutane suka jayar ba ka gyara musu wacce suke yi a kai tafi sauƙi ruwayar a iya lillah a zaki ya tulilla ita mutane musu suke yi a nan suna yin ta daidai shafuɗa ta suke yi tarkibin salatul fati suke mata a ya fito na a ce allahumma ai allah ya ce allahumma a cikin ƙur'ani salli ai allah ya ce wa salli alaihim sai a ɗauko ka za samu allahumma salli ai ya faɗa ala a wai wannan tarkibin wai shi ne aga in mutum ya yi wannan aika ga biyu so da mutu kiyaye duk ruwaya da za ka yi ita za ka yi ɗaya kenan karka lissunta wa mutane dole dole su sun yi wannan ka ta mu bayanci wannan da kyau ka koya wa mutane ruwayar da suka iya suke so su koya ya fi a kan ka zo ka soke musu wannan kasance to ta hiyar masu ce kuma ba ta yi ba sun kawo wata sabuwa dan shi duk da yadda za a kawo inda bai ji a zaki ya lillah a ciki ba zai ce sabuwa ka kawo ina fata mabayanci wannan da kyau waɗansu sun ɗauki ibada ce mai zaman kanta sun ɗauki sunna ce saba wa malikiya yanzu ba muna da awani akan a malikiya ba lura da kyau amma wani sun ɗauki sunna ce saba wa malikiya so da inda za ka karanta abu ma ka ce haka malikiya ta ce sai ga kamar dai wata bidi'a bidi'a ce haka kun da kyau ko saboda shi a fasarin malikiya kaɗai ya sani bai san saɓanin haka kuma wata mazhaba ce a kai ba shi ya sama da ya zo kabbarar sallar jana'iza sai ya ƙi yin kabbara hudu don malikiya kabbara hudu suka bada kuma ba iskal ba malikiya ne kaɗai ba duk ayi matan arba'a arba kabbara hudu suka ce kuma ita ce ruwayar bukhari da musulun tambaya anan ita ce idan ya rinjayar da ruwayar abdullahi bin mas'udin a tahiya saboda ita ce ruwayar bukhari da musulun to me zai hana ba zai rinjayar da kabara hudu a sallah jana'iza ba saboda ita ce ruwayar bukhari da musulun. wani lokacin kawai ana yi ne domin a saba wa mutane kadai shine dalili wannan kuma hatsari ne a babin ilimi hatsari ne hatsari ne mai girman gaske a babin ilimi ba a so kullum mutane ka dinga sanya musu zato kullum tana sanya masu wannan bai ba wannan bai ba wanda yake kokarin yi din inda ya tabbata ko ya mishi shi yayi in ya iya shi shi kenan. kai a karan kanka sai ya ga wacce ce tafi sai kai shikenan amma in ba haka ba ka ce dole kai ba rana ɗaya ka gane ba ka lura da kyau ko sunna din ce ka tuna sosai sai da aka dan aka ɗan ja da kai kaɗan ja ko da na kwana biyu ka zalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatasabbatu hmm? na'am ka zalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu fatabayyanu ka bi mutane a hankali ka bi mutane wannan ita ce ka'ida amma kullum ka ce sallar tarawahin su ai takwas ake yi bayan kai maka da akwai ruwayar goma sha uku me zai ka yi musu goma sai yi wannan ka yadda wannan mutane ne yi musu abin da za su iya yi muddin da ya tabbata ku lura da kyau duk yadda mutane suka saba da abu muddin bai tabbata ba muddin a ce ba bi yadda za a basu akai ba bi yadda za a yi a basu akai amma muddin ya tabbata a shar'ance shari'a ta san da shi gyara musu wannan din kai a karan kanta sai ka yi wanda kake ganin yashi kun lura da kyau ko saboda ka waɗannan tahiyoyin da muke da su da sauran waɗanda za mu kawo kun fahimci magana ta da kyau ko ya halatta a a azhar ka dauki ruwayar Umar bin Khattab sallar la'asar ka dauki ruwayar Aisha radiyallahu anha sallar la'asar ka dauki ruwayar Abdullahi bin Umar sallar magariba ka dauki ruwayar Abdullahi bin Abbas sallar lisha ka dauki ruwayar Abdullahi bin Mas'ud ya halatta ranar ilimi kenan jahili kuma kullum ruwa ya ɗari ce kuma sallar shi ta yi <laughs> sallar shi ta yi kun bayanci wannan da kyau ko amma ya halatta ka nau'a gaba ɗaya amma ka zo ka karanta wa mutane duka ka ce ya halatta su kowace su yi shi bai sani ba fa kuma ko yanzu kai ɗin a ce ka bambance me bambancin ruwayar abdullahi bin masu da ruwayar abdullahi bin Abbasu, eh sai ka sake ƙura ido ne so kullum ka bi mutane a hankali kai ma a hankali aka bi ka kullum da watakila an kana zuwa majalisi ba gaba gaba kake zuwa ba kana zuwa baya baya ne don dai kada a ce kada a ce kada a ce har kuma aka zo ana cewa haka rayuwa take ka bi a hankali ka bi mutane a hankali ba abin mutane da jijiyar wuya a ce dole sai sun sun bayan abin da suke aka ya halatta tabbatacce ne a shar'anci suka je na ci ai sunna ce in an yi wannan sai a rayar da wannan wada haka ake yi amma kaga bai taba yin bai taba karanta suratul araf a sallar magriba ba bai taba karanta suratul tur a sallar magriba ba asali ma sallar asubahin ranar juma'a annabi sallama yana yawan karanta suratul sajada ne da suratul hal ta'ala insan a raka'a raka'a farko alif lamim as-sajada raka'a ta farko kenan raka'a ta biyu hal ta'ala insan in dai asuba ya sallar asuba ne galibi ma haka yake yi amma shi bai taba yi ba ko so ɗaya dan wani yana buƙatar hadda shi kuma yana buƙatar tare jijiyar wuya ne wani haka mu kiyaye mu bi mutane a hankali bi mutane a hankali abin da ake buƙata wanda yake yi din yayi a shar'ance yi. sai ka gyara mashi lafuzza ka kwatanta mishi yadda ake yi shi kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله Hmm? ita wannan ruwaya fa ruwaya ta nauke na ruwaya ta biyu a muwatsa ruwaya ta hudu a tartibi da muka kawo ko saboda da muke ruwayar farko ta umar ibn khattab sai muka kawo ruwayar abdullahi bin abbas sai muka kawo ruwayar abdullahi bin mas'udin uku kenan yanzu za mu je ruwayar abdullahi bin umar bismillah ko qala hadathani yahya an malikin an nafi malamin malik shine nafi maula bin umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar wanda ya rasu shekara ta 73 kana ya tashahadu ya kasance yana yin tahiya fa ya kulu sai ya ce bismillah ina fara da sunan Allah at-tahiyatu lillah a salawatu lillah az-zakiyatu lillah kun ga a az-zakiyatu yazo shine na na na uku a ruwayar umar ibn khattab a tashiyatu lillah a zakiyatu lillah a ruwayar abdullahi bin mas'ud umar babu a tayyibat sai ce as-salawatu lillah az-zakiyatu lillah assalamu ala nabiyyi a sauran ruwayoyin da makaranta karanta assalamu alayka kun gane magana ta ce ko السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله نا شيدا واتن أشهد أن شيداوا وأن شهدت نا شيدا أن لا إله إلا الله بابا أبن بوتا دي تمسنتا سي الله شهدت أن محمد رسول الله نا شيدا للي أن محمد ما يكيم الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له فإذا جلس في آخره في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه إيه أشياء وينا دع سبي وعليكم السلام إيه إيه in ci gaba ƙwarai kwa shi ne ma asali don shi ke fitar da mutum daga sallah شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين yana yin wannan tahiyyar ne iya nan yake tsayawa shahidu Allah ila illallah shahidu anna muhammadar rasulullah fi raka'atayn al-ulayayn a zaman farko da kyau a zaman farko na sallar Azahar, la'asar magariba da isha yake wa yad'u idza qada tashahudahu yana yin addu'a idan ya kammala tahiyarsa wacce ta farko ko ta biyu sai Muhammad Muktar ce yace anan za iya fahimtar na farko ne amma kuma ta biyu ne yana nufin idan ya kammala tahiyarsa ta biyu domin a tahiyar farko ba a addu'a ba a dorawa zuwa ga Allah musalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin a iya farko iya ashhadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iya na ake tsayawa shi yasa ma ruwayoyi na tahiyya da suka zo sun tabbatar da zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a raka'ar farko a zaman farko gajere ne akan zama na biyu zama na biyu ya fi zaman farko tsawo sai nuna kenan a zama na biyu yake kara da a salatu ala nabi a zama na biyu yake karawa da addu'a wa yad'u idza qada tashahhudahu bima badalahu sai addu'a idan ya kammala tahiyyarsa bima badalahu da duk abin da ya bayyana a gare shi duk abin da ya bayyana a gare duk abin da yake so sai tahiyya sai ya ruka eh wa yad'u idza qada tashahudahu bima badalahu bago da shi يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بداله إيه؟ ناكو في إذا جلسني؟ waye da kuma yana yin addu'a idan ka zo ta hu idan ya kammala tahiyarsa bima badalahu da duk abin da ya bayyana a gare shi kun lura da kyau wajen duk abin da ya bayyana a gare shi kun lura da kyau idan aka ce duk abin da ya bayyana a gare shi duk abin da yake so ya haɗa mai dane ya haɗa lahira kaɗai ko duniya kaɗai ko duniya da lahira ya haɗa duniya da lahira kun lura da kyau ko a tahiya ta biyu in ta kammala tahiya a zama na biyu in ka kammala tahiya ɗaya kenan ka gama salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyu kenan sai ka yi addu'a in so samu ne ka yi addu'a bin ma’afu abin da aka roito ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam kammala ka yi addu'o'inka za ka yi addu'a ka samu ka yi addu'a rabana la da qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ka za samu kai addu'a ga mamiya addu'a rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ka samu kai addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kuma wannan addu'ar mata na yi maza na yi kada maza su dauka su kade suke addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan a rabbana atina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina an ka ce zauj macen aure zauj ce namijin aure zauji ne daman zauji mai aure yake ce ma zauju kun da ke ko saboda haka mace tana wannan addu'ar namiji yana wannan addu'ar fa'iza jalasa fi akhiri salatihi in ya zauna a zaman shi na ƙarshe ta shahada kazalik haka nan dai yana yin watan tahiyar ka ɗauka a zaman ƙarshe a zaman ƙarshe yanayin addu'a ne kadai shi yasa ya ce yana yin tahiyya kazalik kamar waccan dai da aka ambata tukunna at-tahiyatu lillah a bismillah at-tahiyatu lillah as-salawatu lillah az lillah assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shahitu allah la ilaha illallah shahidu anna muhammadan rasulullah illa annahu yuqaddimu at-tashahhud sai dai yana fara gabatar ta hiyar ne kafin sauran addu'o'i sun mai yadda obi ma badalahu sannan yi addu'a da abin ya roƙi abin da yake so kuna ku iya nan ya bayyana kenan fai za ka ba ta shahudahu to yanzu idan ya kammala ta hiyarsa baki ɗaya wa arada an yi sallim yana ya nufin yi sallama qal sai ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kamar yana jinkirtar da wannan kenan yana jinkirtar da wannan a zama ƙarshe zama na biyu kenan yana jinkirtar da wannan sai ce assalamu alaikum iyana assalamu alaikum an yaminihi assalamu alaikum ɗaya daga cikin siyar na sallamewa daga sallah kenan ka ce assalamu alaikum ka tsaya iya ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uku kullum da kyau ko shi sa tambayar dan waya kenan ya ce kenan assalamu alaikum tana da asali haka yake wata siyasa ce ta addini karfi da yaji ta shigo take so ta raba kan addini karfi da yaji da waɗannan suka ce su fikihu kaɗai suke so suke nau'in suka na hadisi sai waɗannan suka ce su hadisi kaɗai suke so suke nau'in suka na fikihu duk gaba ɗayan ku shaida ne akan wannan kun yi shiru waɗannan suka ce su su fikihu kaɗai suke so saboda ka sai waɗanda sai suke suka na hadisi kaga ya ɗauki sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yana dagawa yace wannan magazin din a uzbillah a uzbillah wannan jarida wannan ko jarida ko jarida ba zai haka ba ai ku sallallahu alaihi wasallam da ke ciki bai kamata yi wa littafin haka ba wa yana daga sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad nasiruddin albani yana nuna ta yana yana mugayen maganganu a kanta shi kuma ɗaya na hannun ya ce ai malaman fiƙi duk zuwa kawo wannan rudanin kaga an nuna mutum a tv gidan tv yana suka fiƙi yana suka shi suka ta miraran ta hakika ya ce rabon allah da manzan allah a halari shine a abin nan abin nan allah wa rasulu wa an yi rudu in kanu mumi wai ba duwan nan ba da sun kona a halari so da ka shi ba ruwan shi da fikihu shi ya sama da zo sallah sai ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wai yana ikama ki ne ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha wai ba zai iya ce Allahu akbar Allahu akbar ba so da ya hadisi ikama ɗaya ake yi yi mummunan magana akan fiqhu ba ruwan shi da fiqhu yana gan ma ka ɗauki littafin fiqhu ma dai rashin aikin yi ne ina ganin littafin fiqhu wani dai mai tatsini dan tatsini dan tatsini haka din duk da haka aka fara duk da haka aka fara ba ruwan shi da fikihu ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza wannan kuskure ne a ilimi kuma wannan gaba ɗaya biyun ba sunna bane gaba ɗaya biyun da wani suka ce su hadisi kaɗai suke bukata ba ruwan su da fikihu da wani suka ce fikihu kaɗai suke bukata ba ruwan su da hadisi duk gaba su a wannan magana ba wanda yake akan sunna ɗaya kenan ɗaya kenan sannan na biyu kowannensu ya ba maɓarnaci cikinsu yi abin da ya ga dama kun da kyau ko duk magana jihadi da ake yi a duniya duk magana jihadi da ake yi a duniya bai hana a saudi arabia a sa littafin jihadi ana karantarwa ba domin in ba kwa karantarwa da hukunce-hukuncen jihadi na asali to waɗanda suka ɗauki rigar jihadi sai su fassara wa mutanen su jihadi yadda suka ga dama kun yi shiru kun lura da kyau ko in ba kwa karantar da fikihu sai wanda za su biyo bayanku ku su ma su watsi da shi in ba ka karatar da hadisi sai waɗanda suka biyo bayan ku su ce ba ku san manzan Allah haka rikicin yake sai aka siyasantar aka yi tasiyis aka siyasantar da al'amuran addini har aka mai da shi ma yana cikin ma yana cikin ma alamomi yana cikin ma sha'air kun da ke ko sha'irar su su ne su yi kaza a sallah alamar waɗannan ne su yi kaza a sallah wallahi duk wanda ya shiga wannan rikicin kuna ji ku ku ku biye ni bashi rantsuwa ba ko duk wanda ya shiga wannan rikicin da duk wanda ya dora ɗaliban shi akan wannan rikicin ya san me zai gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala bai turo mana wani mutum guda ɗaya ɗaya in ba manzon Allah sallallahu ta'ala da sallam ba akan cewar in shi kaɗai za ka bi shi wanda yake cewa bai bin fikihu yana cewa ai manzo Allah sallallahu kadai ake bi kaje ka same shi akwai wani malami da yake bi su ta kadisin sa ka lura da ke in wannan malamin ya faɗa mishi magana ko bai kawo hadisi ba ya da ita ka lura da kyau in wannan malamin da iya da shi ya kawo magana sai haba ka ji magana wane kenan amma idan aka ce mai malik ne sai kaman wata gargajiya ce a ciki kuma duk gaba ɗayan ku shaida ne akan wannan kowa zai iya bada misali dozin dozin nasiha ta kada ɗalibin ilimin da ya shiga kan wannan duk gaba ɗaya su ba wanda yake akan sunna ku lura da kyau ba wanda yake akan sunna yana da wata yana da wata mummunar akida ne ya ɓoye yake kafewa da wannan wannan ita ce magana ina faɗa muku gaskiya an siyasantar da addini a fakaice kuma saboda ci da ake yi da shi ne ci ake yi da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau shi ake yi da shi za ga shi ba ɗan kasuwa ba nawa kenan ɗaya shi ba ma'aikacin gwamnati ba nawa kenan biyu ka ga yana shiga wata mota mai numfashi an ajiye ta mita hamsin kana jin numfashinta albarkacin makaranta ce ko dai albarkacin raba kan mutane saboda in aka ce a haɗu in aka ce ba haɗin ba son zuciya ya sa a rabu kun fahimci magana ta da ke ko saboda ka ba wanda yake akan dare akan wannan gaskiya nake gaya muku gaskiya nake gaya muku kuma jahilan karatu ne zaka ji yana suka hadisi jahilin ilimi ne zaka ji yana suka fikihu bai ma sai yana aka sa gaba ba na faɗa muku gaskiya na faɗa muku gaskiya shi yasa dan waye ce daman ana cewa haka shi sa duk yadda za a yi duk yadda za ka gaya wa ɗalibanka gaskiya ko da ya saba maka ya saba maka abin da kake akai dan ka lura da kyau kungiyoyin nan da ake tafiya wallahi in ake wasa za su zama kungiyoyi na akai za su zama kungiyoyi na akai ya zama tana da aqida ta musamman maimakon sunna da ake magana akai maimakon sunna za ta zama tana da wata aqaid zaka ga suna suna shiga zaka ji an ce eh yayi yayi ka yi sallarka ka saki hannunka din yayi amma mu shine ka riƙe hannunka a to haka ya zama suna sunna ba za ka riƙe hannunka ne don mu ko kuma ka yana cewa a'a e ka riƙe hannunka sallar ta yi amma dai ka saki ne don mu a gane ga zama ka ya fara zama a kun lura da kyau ko eh sallama ɗaya ta yi amma kuma kai ya kai kama da yan wani har ya zama akida kenan yana da hatsarin gaske yana da hatsarin gaske yadda ka ce wa mutane tahiya tana da ruwaya daban-daban ana ruwayar abdullahi bin ruwayar umar bin khattab ruwayar abdullahi bin abbas ruwayar abdullahi bin umar ruwayar abdullahi bin mas'udin ruwayar aisha a cikin haka zaka ce tahiya sallama daga sallama akwai assalamu alaikum akwai assalamu alaikum wa rahmatullah akwai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu amma yanzu ke sallama daga sallama ka ce assalamu alaikum sai aka kama wani dan gargajiya haka ne shi yasa dan wayi tambaya kun lura da kyau ko assalamu alaikum an yaminihi zai yi sallama ɗaya a damansa summa ya ruddu alal imam sannan ya mayar wa liman Fa'in sallama alaihi ahadun an sarihi, idan akwai wani mutum guda da yake a hagunsa ya yi mai sallama radda alaihi zai mai mai da sallama ne yan sallama nawa kenan uku ko biyu ku dai duba eh? idan mutum yana sallama yana salla fuskar shi tana ina tana alkibla haka kenan ko tana alkibla to in ya tashi yin sallamar zai ce assalamu alaikum ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah ana buƙatar wani tsagi na sallamar ka fara shi daga alƙibla don karka iltifat iltifat a cikin sallah yana cikin makaruhatu sala kun Kullum da ke ko saboda haka za ka fara sallamar ne kana fuskantar alƙibla ya zama na ka fita daga sallar kenan sannan sai ka juya kun da kyau ko ɗaya ko kuma ka ɗauki kaso mai tsoka na sallamar kana fuskantar alƙibla sannan sai ka juya assalamu alaikum wa rahmatullah kaga sai ka juya kuma wa rahmatullah za ka juya ne yadda na kusa da kai zai ga kumatinka zai ga kumatinka ba wai zai ga fuskarka ba kuma ko fuskarka ce zai ganta assalamu alaikum na goni na assalamu alaikum da ce wani ya ɗibi daji gaskiya nake gaya muku akwai nau'i na tashaddud a cikin sallah akwai nau'i na ta'annu a cikin sallah saboda haka sallamewa da ake yi daga sallah kowa zai sallame ne a karan kansa liman zai sallame ne a karan kansa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan wal jaharu bit taslim zaka bayyana yadda zaka ji assalamu alaikum warahmatullah shi liman ne kawai zai yi yadda kowa zai ji amma kai zaka yi ne da kai zaka ji amma yadda kuke yin sallama assalamu alaikum wa gaba ɗaya masallaci assalamu alaikum wa gaba ɗaya masallaci wani ainul bid'a ne ba wai bid'a ba ainul bid'a tsantsar bid'a ne wannan dan ba a yin sallama da bai murya ɗaya kun lura da kyau ko murya ɗaya ta tafi haka murya ɗaya a'a kowa yana sallama ne a karan kansa kowa yana sallama ne a karan kansa tsaraka za ka sallama duk ruwa da ka ɗauka ta sallama za ka yi za ka yi ta ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah khalas ka kammala amma mu juyo assalamu alaikum wa rahmatullah gaba ɗaya mu ji wannan assalamu alaikum wa rahmatullah wannan bid'a ne nas wannan bid'a ne ba a ruwaito sahabbai magabata suna yin haka ba kowa yana sallama shi ne ah, yanzu haka tambaye ka yin sallama ta bai daya a masallaci shekara goma baya haka ake yi a masallacin da kuke yin sallama bai daya haka haka ake yi ba shi addinin fa yana nan a yadda yake ne kai ne zaka zo ka bi shi ba shi zai bi ka ba saboda ka fa'in sallama a alai ahadun an yasarihi radda alai in wani ya sallama a hagunsa sai ya mayan mai in wani bai sallama a hagunsa wafa sai zama na ɗaya kenan ka lura da kyau idan ka ce assalamu alaikum ka fara yi kana fuskanta alkibla sai ka juyo zuwa dama ka karkata zuwa dama yanzu wannan sallama biyu ce ko sallama ɗaya ɗaya kenan sai ka koma hagun ka kai in ka na biya a hadin kenan ko nawa kenan biyu sallama biyun nan sallama ɗaya ta farko ita ce sallama ta wajibi sallama ta biyu ita ce sallama ta sunna bambanci yadda za ka gane matsalar ita ce idan kana yin sallama ta farko sai kai tusa kun yi shiru eh sallah ta yi ga waɗanda suke cewa gittawan mace mai al'ada yana kare sallah kun ji jimla da na faɗa? me na ce ba haka na faɗa ba kullum da ke ba? kun ga za ku je ku ɗora da cewa na ce eh isa na ce ku maimaita yadda na ce sai kuka ce wa mai eh ga waɗanda suke cewa wa mace mai al'ada yana karya sallah so kai sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ɗaya kenan za ka jiyo ke tafi su mai ɗakin ka ta gita, ya sallah ka take to za ku ga akwai tasiri na sanin hukuncin kowace sanin hukuncin kowace kowace sallama kenan da yin ba haka ba yanzu in ka ce sallama biyu ta biyu ce wajibi gashi kana yin ta farko sai kai tusa yanzu zaka je kai alwala ne ka sake sallah ina fata mun fahimci wannan kenan kenan yanzu gashi asar na Abdullahi bin Umar sallama nawa daya akwai ruwayar wa'il bin hujjar ya ce mun yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sai sallama ɗaya a damansa ɗaya hagunsa wata shi kenan amma ka zo ka ce bid'a ne sallama ɗaya bata inganta ba bata inganta ga Abdullahi bin Umar yayi Abdullahi bin Umar zaka ce mai bid'a a'udhu billah mutum ya dinka sanin me yake fara kada siyasa ta addini da aka kaga ku lura da kyau zaka ga waɗansu siyasa da suke ta addini wallahi hatta waɗanda ma suke cin gajiyar siyasar ta duniya ba san irin wannan kun shiru kun bai ci magana ta da ke waɗanda suke siyasar siyasar ah, mai zage da suna siyasar eh, duniya ma wata suke cin gajiyarta a yi wanda yake gwamna ba shi ke cin gajiyar siyasar ba ko yake shugaban kasa ko mataimakin shugaba ko sa to yadda suke da opposition nasu wallahi za ga wasu siyasar da ake yi a kan cewa duk gaba ɗaya ma'alu suna ne ba waɗancan ba sa yin abin da waɗannan suke yi ba a yi ba a yi yanzu fa ya kai wa'azuzzukan da ake yi yan kwanakin nan jefa maganganu ake yi fa jefa maganganu ake yi fa me wannan me wannan a karantar da mutane addini jefa maganganu ake yi me ce ce da'awar hakan ne da'awar hakan ce da'awar haka ake addini saboda Allah mu faɗa wa junanmu gaskiya mana haka ake in ka tsaya gaban Allah da dimbin mabiyanka me zaka ce musu kuma ka je ka same su duk waɗanda da suke su ba ya sa littafi ana allaili wa tsarafan na yake karanta da su su mutane ba zan son karatu sun bi buƙatar caji sun bi buƙatar caji a bid'antar da yan nan yawa a ce an bid'antar da su yan kafartar da su kuma yau ware yayi wa sun bi buƙatar caji amma ke masu karatu yadda su ma za su zama malamai su karantar mutane ba sa son wannan kuma ka faɗa min waye ya zama malami kadai saboda yadda yake zuwa wa'azi faɗa mun su karantar da mutane yanzu jefa maganganu a mana ka dinga jin maganganun ba su da daɗin ji ba su da daɗin ji mana Allah ya sauwaki Allah ya tsari bari mu dasa aya a nan sai darasi na gaba mu dora subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik